أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اهتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله wa ba'du ɗan uwa masu sauraron mu da kuma kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan ita ce halka ta ɗari da saba'in da takwas a cikin littafin taƙin dinin hilali Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa Allah kai masa rahama Allah kuma ya sa ya huta ah, kamar yadda na faɗa malam yana karkashin al'amur rabi al'amari na hudu zai kawo karkashin wannan gaba ta goma sha ainihin wato shida to kafin mu kawo al'amur rabi in yi bayani a kansa wanda kuma sha Allah zan cike da shi akwai wata magana da aka ce tana ta yawo amma wasu sun ce asali dace ta aka yi ba haka malam jafar ki faɗa ba Allah subhanahu wata'ala ya ki kansa Allah sai masa rahama to muƙaddara ma malam jafar ya faɗa ko ni na faɗa a ina iya faɗar abu in fahimci kuskure ne kuma in dawo daga wannan abu sannan muna gode ma Allah subhanahu Huwataala da malamanmu ba su mana tarbiyya ba akan yin masu biyayya makauniyar biyayya akan duk abin da suka faɗa na addini cewa ɗari bisa ɗari daidai ne ba sa yin kuskure malamanmu ba su yi mana wannan tarbiyyar ba aka ce malam jafar ya ce duk ƙur'ani babu ayar da ta nuna cewa a so nan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu sai suke cewa ya faɗi haka to wasu sai suka ce a malam jafar ba haka ya faɗa ba datse bayanin nasa ake to bi kulle, ga kowanne daga ciki mu kaddara ma cewa malam jafar ya faɗa haka sai mu ce kuskure ne amma a iya abin da na fahimta shine malam jafar yana so nuna wa mutane biyayyar annabi san shi tana da alaƙa da bin sani shi yasa galibin ayoyin ƙur'ani suka fi itlaqin abu annabi ba a so annabi ba saboda duk ƙur'ani, aya kwaya ɗaya ce a suratul tauba ta ishara zuwa ga wannan ayar da Allah ya ajiye abu guda uku da abu takwas ya ce ba za su haɗu ba sai da abu na farko Allah ya fara kira ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya kuwan da kuka yi imani sai ya ce la a aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman sai yace wa man yatawallahum minkum fa ulaika hum adh-dhalimun kaku kuskure ku riki iyayenku da ƴan uwanku a matsayin masoya daga lokacin da suka nuna sun fi son kafirci akan addinin Allah Allah subhanahu wa ta'ala sai yace wa man yatawallahum minkum fa ulaika hum adh-dhalimun sai yace kul in kana aba'ukum kace in dai iyayenku kun ga na ɗaya kenan ku wa uku da 'ya'yanku su ne biyu wa ikhwanukum da 'yan uwanku uku wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da danginku wa amwalu nikitarattumuha da dukiyar da kuka tattara wa tijaratun na kasadaha da kasuwancin da kuke jin tsoro kuna ganin in kun yi addini zai ruguje wa masakinu da gidajen zama tarzaunaha waɗanda kuka yadda da su sai Allah ya ce a habba ilaikum min Allah kun fi son su akan Allah wa rasulihi da manzansa wa jihadin fi da kuma jihadin yada addini Allah yake fa tarabbasu ku je ku jira hatta ya ce Allah bi amrihi Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yi masu jarrabawa da abu uku da abu takwas suka yi haƙuri suka bar abu takwas suka ɗauki abu uku shi yasa Allah a gaban sai ya yake musu laqad nasarakum Allah fi mawatin kathira Allah ya taimake ku a gurare da yawa to hune ne ku tuna ranar hune ne. sai da a'adabatkum kasratkum lokacin da ya burge ku falam an ankum an yawan bai amfana muku komai ba وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وليتم مدبرين bayan ƙasa ta muku kunci duk da faɗin da take da shi kuka juya kuka ba da baya sai ke sun ma'anzar Allah sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin ga dukkan mu'minai وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين wannan ayar ita kaɗai ce a ƙur'ani wacce ta yi ishara a kan haka ta ce a habba irekum kuma domin sun ce wannan ayar tana nuna cewa wajibi ne a so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to idan ka ɗauko a janibin abinda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a Qur'ani za ka ga cewa abinda Allah ya maimaita a Qur'ani na abi manzon Allah za ka ga ninkin ba ninkin wannan ayar shi yasa al'allamata shinkiɗi a tafsirinsa na adwa'ul bayani fi idahil qur'ani bil ƙurani da ya zo ƙarƙashin wannan ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana kul in kuntum tuhibbuna Allah in dai da gaske kuke kuna son Allah to fattabi'uni ƙarya kuke yi sai kun dawo kun bi manzon Allah to lokacin ne yuhibbukum Allah Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne mai cin kai sai yake cewa faɗin Allah da yake kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni sai yake sarraha Allah ta'ala fi hadhihi al-ayati al-karima Allah ya fito kuru kuru iri da muzu ya bayyana wa duniya cewa annatti ba a nabiyihi bin annabi muhammad mujibin li mahabbatihi jalla wa ala wato zalikal muttabi wato yana mujibin li mahabbatihi yana wajabta san Allah subhanahu wa ta'ala ga wannan wanda ake ainihin wato bidin sai yake wa zalika yadullu ala anna ta'ata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama hiya aini ta'atihi wannan yana nuna cewa ainihin da'a biyayya ga manzon Allah ita ce biyayya ga Allah yace wa sarraha bi hadha al fi qawlihi kuma Allah ya fito ya faɗi haka a wani gurin yace man yuti'ir rasula duk wanda ya bi manzon Allah faqad ata Allah kuma Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa qala ta'ala yace Allah yace wa ma atakum ar-rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzon Allah ya zo muku da shi daga gurin Allah ku karba abinda ya hana ku yace ku bari shi sa muke ce musu bahaushe da yace wai bin na gababin Allah to mu a gurin mu fa na gaban nan fa shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani ya zo ce a ga wani shi wai shirin ka zai bayyana ba Annabi zai bayyana wai daga ran da ka kama shi Annabi kai zai ka tsali shi an shafe sunanka daga cikin halara a tsakanin nan malam kai malam Allah ka shirye mu to ne da ya gama sai yake tambihu fadakarwa yu'khadhu ana ciranto hukunci min hadhihi al karima daga wannan ayar mai girma anna alamatan mahabba as-salika lillahi wa Rasuli. alama ta san Allah da annabi alama ta gaske yadda ba uku sallallahu alaihi wasallam shine tun umarnin manzon Allah yace fallazi yukhalifu wanda zai sabawa umarnin annabi wanda zai sabawa umarnin annabi wa yaddi annahu yuhibbu kuma ka zo kai da'awar cewa kai masoyin annabi annabi ya haɗa kina kiɗa da waƙa a matsayin addini ka zo ka ɗauko kiɗa da waka kamar yadda shi kuma shi addini yace ce fa huwa kabinu muktar wannan mutumin makareci kuma ku duba ku gani wala ba mu ce ba sa san annabi ba suna san annabi ta bangaren da'awar cewa su masoya annabi amma ku ɗauki a aikace wajen ɗabbaka abin da annabin ya bari ya karanta yaƙar mu suke akan wannan yanzu wannan gemun da na aji akan wannan gemun kaɗai yanzu wani sai a yi ya faɗi maganganun banza a kanka ba don komai ba don ka ajiye gemu kuma ka ajiye ne don annabi ya ce ajiye amma yanzu dai kaga gashi nan gayuna ta ajiyewa har da mu ma yanzu a tutu maza mutum bai ajiye ba dan Allah don wata budurwarsa yanzu da suka fahimci suna san yan mata saboda gemu yanzu gashi nan kana gani da an koma ajiye gemu ba irin wanda annabi ya ce ajiyewa sai ce yayin da laukana muhibban lahu inda mutum yana son annabi da gaske la ata'ahu da yayi masa biyayya yace wa min al abu ne sananne inda al a wajen kowa annar mahabba sadiri burba duk wanda kake san shi da gaske to san da gaske yana janyo da'a wato kuma mutum ya ce ka yi abu kai in ya ce ka bari ka bari kana da mata guda biyu kowace tana da awar tana kanka. ka amma wannan duk abin da kake mata ta yi za ta duk abin da kake ta bari za ta bari wannan kuma ita ma tana da awar in ka ce a yi abu ta ce ba za ta ba in ka ce a bar abu ta ce ba za ta bari kuma babbar masoyiyar ka ce ta yaya za a yi a aikace kai in dai ba mahaukaci ba ne sai a aikace ka san wacce take ɗabbaka maka soyayyar a aikace ka san to annabi ya ce a yi abu ku ki ya ce a bari ku ki bari mu annabi ya ce a yi abu mai kokari ƙoƙari wajen a ɗabbaka abin a aikace ya ce a bari mai kokari ƙoƙari wajen ɗora mutane akan abin da annabi ya ce a bari tare da haka ku da kuka yi taho aran gama tare da annabin sannan kuma ku kuke da cewa ku ne masoya manzon Allah da shi ne yake faɗa yake cewa min hukaulin sha'ir yana ciki maganan mawaƙi yace laukana hubbuka sadiqan laqata inda san da kuke wa annabi da gaske ne wallahi da an dinga wa annabi biyayya saboda innal muhibba liman yuhibbu muti inda ba kwanan nan muka buga misali da wata yar wasan Hausa fim ba kashi ne ta je ta shige da sunan sayyida kan bangaren ta jirgin fasadin ta sannan nan bangaren ta dawo gobe baka ganta tare da masu waka ana amshin waka da sunan yaban ma'aiki tunda ne yanzu ta bayyana cewa sayyida ce tana son ma'aiki to duk kuma abin da ta yi na banna daidai ne ai tunda dai tana san annabi wa qawlu ibn abi rabi'a al makzumi da yake fada a baitin sa da ya kawo shi a wazani na al-mutaqari wancan baitul kamil ne yace wa man launa hani min hubbihi an al-ma'i atshana lam ashrabi yace wa man launa hani ga wanda da zai hana ni min hubbihi saboda san da nake masa an al-ma'i akan ruwa ina jin tsananin ishi lam asharafi kaga ake a lokacin zafi a kawo ruwa mai sanyi kana buƙatar shi mutum ya ce maka wani in haƙura bar ruwan nan kanka sha kai masa hakuri ka fasa shan ruwa kaga wannan yake nuna ne biyayya ka ga wannan mutum sai yace wa kada aja da man kala wanda ya faɗi wannan maganin ya kyautata wanda ya kawo shi akan albaharu albasir yake cewa qalat وقد سألت أنها لعاشقها بالله صف ولا تنقص ولا تزيد وقالت تاتي وتما تاتي تغتسام وني أبوكين شي وقد سألت تاتم بأنها لعاشقها أكن حال وان بيكي بيجن تينا سنتا تشي وانا كي أبوكين واني نسان كودي وشي تعرفكي بالله صف ولا تنقص ولا تزيد dan Allah ina so ka siffanta mun yawa ke suna, kar kuma ka ƙara wajen bayani kakkare ni fa qultu yake sai na ce ka to wallahi tun da kin hada ni da Allah zan faɗa miki gaskiya law kana rahanal maut min zama'in yace da zai jingina da mutuwa saboda tsananin jin ishi wa qultu ifi an urubil ya yadi kice masa tsaya kar ya sha ruwan nan shi kuma zai haƙura saboda bala'in san da yake miki zai mutu da kishin ba zai sha ruwan ba wannan shi ne abin da yake ce masa to kun ga gabaki ɗaya yana daga cikin lawazimu manya-manya na san annabi Muhammad da alama babba ne ƙoƙarin biyayya ga annabi da kuma karantar da sunnar annabi ta wanzu a doron ƙasa. Amma mutum ya zo ya zare takobi yana faɗa da sunnar annabi tabbatacciya sannan yana da'awar cewa shi masoyin manzan Allah ne to ka tafi qur'ani haka za ka ta ganin ayoyin ga su aya ta farko ita ce wannan da muka kawo Allah ya ce kul atiullah war rasul ku bi Allah ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin aya ta biyu Allah ya tsara maimaita ta ce wa atiullah war rasul la'allakum turhamun aya ta uku Allah ya tsara cewa tilka hududullahi wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha wa dhalika al-fawz aya ta hudu haka Allah ya ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu rasula ku ku bi Allah ku bi manzon Allah wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil zalika kai khayrun wa ahsanu ta'wila aya ta hudu aya ta gaba Allah ya ƙara faɗa ya ce man yuti illaha war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyina والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله شهيدا آية تجب الله يقارن من يطيع الرسول wanda ibi manzan Allah faƙar a Allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafiza aya ta gaba Allah ya faɗa a suratul ma'ida yace wa atiu Allah wa atiu ar-rasul wa hazaru fa in tawallaytum fa'lamu annama ala rasulina a suratul haka yake yas'alunaka anil anfal قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين sannan Allah ya kara faɗa yake ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa wala tawallaw anhu wa antum tasma'una sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara faɗa yace wa atiu Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin sannan ya faɗa a suratul nuri yace wa man yuti Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi ya ulaika humul fa'idu sannan ya ƙara faɗa yace kul atiu Allah وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين sannan ya ƙara faɗa yake wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiqur rasula la'allakum turhamun sannan a suratul ahzab haka yake yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima فنيت يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبدلوا أعمالكم فنيت ليس على الأعمى هرج ولا على الأعرج هرج ولا على المريض هرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما سنن أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون sannan ya ƙara faɗa yake wa atiqu Allah wa atiqu Rasula fa in ala rasulina al-balagul sannan yake wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wannan yana maganar akan annabi Isa sannan Allah subhanahu wa ta'ala haka yayi ta kawo raguwar manzanni wannan za ku ga ana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne shi yasa Allah ya ce wa ma arsalna bir rasulin illa bil illa li ta'a bi iznillah ba mu taba turo wani annabi ba sai dan ayi masa biyayya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muke masa ainihin wato biyayya muka ce ayi wa annabin biyayya wannan shine haka wannan shine ayatul qur'ani da haka wannan shine mu ga cewa ayoyin qur'ani suna nuni cewa abi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma biyayya mutlaka ake wa annabi wannan abin abinda malam Jafar yake nufi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta to shine malam ce al'amrul rabi annan najata allafi istarataha ash-shaykh at-tijani shi sharaɗin da shehu tijjani ya sa na tsira bi za'amihim kamar yadda suka faɗa alan nabi akan annabi inna ma anan nabi hiya biyadillahi tana hannun Allah subhanahu wa ta'ala ne wahadahu shi kadai yadin في hatta ya haba يهبها Tijjani. wannan sharaɗin ba ma ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi sallama, ballantana ya ba shehu tijjani أو يمنعه منها هو يهنش وقد تبين بطلان هذه الحكاية وأن حكاية باتن يا ثبت من أساسها تنتج فرقنت والحمد لله رب العالمين وديا تثبت لألا أبين بجن تالتين أن ما لينسي المسألة السابعة عشرة مسألة تقوم شاطئة شابكو زعم صاحب الرماء من رماه يا فتاة me ya faɗa shi mai limamu mai limamu ya faɗa da haka mai limamu da ya tashi magana ya faɗa me yake cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka tafaddala ala shekhihi ad ya yi. wato attafaddul ya fifita shehunsa shehu tijjani da aka ya fifita shehunsa shehu tijjani da aka ya fifita shehunsa shehu tijjani a kan mai wato bida'iratul ihaba wato da halka ta ainihin wato cewayewa akan ce da'iratun da ma'anan halka sannan hazimatun karewa ma ana ce masa da'iratu sannan musibatun ma ana ce masa da'ira sannan ma a hatsa bishe abinda kewaye wani abu ana ce masa ainihin wato halka ana faɗar haka shi yasa idan muka tafi cikin alƙur'ani za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ayoyi guda uku akan wannan aya ta farko Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd sai ce wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin sai ce fatara alladhina fi qulubihim marad يصادقون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة da haka nan wajen da'ira ita ce musiba kamar yadda Allah ya ce wa man al-a'rab man yattakhidhu ma yanfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir alaihim da'iratu saw wallahu sami'un alim da haka dawa'ir a nan wajen jinki ne na da'ira wanda musifa take ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yu'adhibu al-munafiqina والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء سيسي عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم لهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وأن التي هي خاصة بالنبي وتتكي مطيك وتتكي من شاء النبي بمقامه لمطيه النبي ومن بعد هذا كنتني تفضل عليه مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وتؤي بيوى دا بالكنز المطلسم وتتسكى وتتكف إليها الذي هو خاص به وبمقام وند إكي أنت دشي النبو لكم إنسا ومن بهر هذا ون تكون تفضل عليه مولانا رسول الله بالخريدة الفريدة إذا أنت الخريدة alfarida alfarida shine abin da yake ɗaiɗaikun da ba a ko'ina ake samunsa ba sannan alfarida farida kai alfarida aka fatatun azara budurwa ana ce mata alfarida sannan budurwa wacce take tana da kunya ana ce mata mai farida sannan lu'ulu'u wanda ba a riga an huda shi ba ana ce masa kharida shi yasa muke da wannan littafin ad-durratul kharida allati hiya khassun bihi wacce take ɗanta da shi wa min bahari ha tafaddala alaihi maulana rasulullah bi itlaqihi to daga wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi falala gare shi wajen itlaqin ta radiyallahu anhu fi iqa'i jami'i awradi wajen ba shi wuce dukkan wurdansa min lismil a'zamil akbari wadan suna wato mafi girma babba wa dunahu da wanda ke kasan liman sha'a ga wanda ya so wa iha mimman sha'a da hana ta ga wanda ya so wa mada haka abin ya ci gaba ila an tsara haddin da ya ce innahu lamma kana da'iratul ihata yayin da ya zamanto ita wannan da'irar ta al-ihata allazi huwa sari wanda abin haka zai ci gaba da tafiya fi jami'i asma'illahi ta'ala az-zahira wal batina a cikin dukkan sunayen Allah na ɓoye da bayyane wal isma alladhi la yulakkanuhu illa al da sunan da ba wanda zai iya za a lakkana wa shi sai kutubi wa huwa al-kanzul mutalsamu ita ce taska ta asire na ɓoye-ɓoye. koye alladhi huwa unzila fil qur'ani wala alladhi ma unzila fil qur'ani taskar da ba a sauka a cikin ƙur'ani ba wala fi jami'in kutubil ilahiyya ko dukkan littattafan Allah ma misluhu kwatan kwatan sa intaha bi lafzihi wannan ya tsare da lafazinsa shi mai limahu da ya kawo a shafi na talatin da ainihin wato biyu a cikin shi wannan littafi limahu kafin da mutane ba su gane ba wasu daga cikinsu idan kana irin wannan karatun a nan wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu akwai bambanci yanzu a nan da nake karatu shi ta bin hilali ya ce ya naƙalto abu ya kawo a nan wajen in ce ga abin da ya kawo kaga in wani ya ji ya duba rimahu bai gani ba sai turo mana ya ce akan makalla ku duba da kyau da Allah mun duba limahun nan magana da ta bin hilali ya kawo ya ce amma in zan tafi in je in yi dibit ko in yi jayayya to ba zan ɗauki yanzu littafin alhadiyatul hadiya ba in je in karanto magana daga cikin ce ta gini hilaliya fara ya kawo a ciki a'a ya kamata duk inda ya maganin ne in koma ne in ja masa layi ta yi ba mamaki tun da yanzu dibet zan tafi wurin je in yi wani bayani akwai maganar da ta yi ba mamaki yadda take kamilar da shi ta iya jin hilali bai kawo ta ba to komawa ta zuwa ga masarin littafin nan ne zan fahimci hakikalin yadda magana take Na ga wanda suke ɗaliban karatu ne yan ƙonmu su dinga kulawa da wannan ƙwarar gaske gaske su dinga gane bambanci kan su dinga haɗa tsakanin wannan abin da wannan abin wanda asali ba a haɗa suke ba to shine yanzu take jini hilali zai faɗa zai ci gaba da bayani ya ce a ƙoro taqaddama annan nabiyya zan faɗa maka shi ya gabata shi kanshi annabin Layi yu'ti wa layi yanau ba zai baka ba ba zai ba ba zai hana ka ba wa inna ma huwa muballighun an Allah ta'ala shi annabi shi mai isar da sako ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan maganar da yake faɗa mai yake nufi da ba zai baka ba ba zai hana ka ba al-imam bukhari ya bude cikin bukhari ya kawo babi mai suna babu ƙaunin lahi ta'ala fa anna lillahi kumusahu Allah yana da kumusi sai ya kawo hadisin Umayyad bin Abdurrahman cewa annahu sami'a Muawiya ya qulu yace na manzon Allah yana cewa man yuridillahu bihi khairan idan Allah yana nufin kada alheri fuskihu fi dini sai fahimtar da mutum addini yasa kullum muke cewa mutane su gane wallahi karatun addini daban gane addini daban akwai inda sun yi karatu ba ma musu kuma sun fahimci karatu amma da Allah bai musu tawfiki wallahi ba su gane addini ba sai ga ko mutum gashi da karatu shi zai rugo da gudu yana ya daddage sai ya ba bid'a kariya ya daddage sai ya ba bid'a kariya sai ya ce wallahu al-mu'ti Allah shine mai bayar wa ana al-qasim ni ne rabawa ne kawai haka annabi ce shi yasa yace wala tazalu hadhihi al-umma wannan al'umma ba za ta gushe ba zahiri na alaman ba. Allah yana dora su akan waɗanda suka saba musu da haka malamai suka ce zahirin shine mansurina wa zafirina ala aduwwihim alladhi yukhalifuhum fil aqidati wal manhaj wanda suka saba mana akan manhajin nan na annabi Muhammad da sahabbai duk wanda zai ci gaba da fito na fito da mu ka ci gaba yawa za ka ci kun fi mu yawa kun fi mu kaza kun fi mu kaza amma har gobe in za a zo a yi magana ta dalili magana hujja da hujja ina hatta ya ati amurullahi wa hum zahirun har al'amarin Allah ya zo to za ka samu ahlus sunna su Allah zai ci gaba da dorawa akan duk wanda ya saba musu akan aqida da kuma ainihin wato manhaji to wannan gabar da takin din hilali ya dauko insha Allah za mu sake dawo da ita cewa aqulu kam taqaddama anna an-nabiy la yuti wa la yamna'u da yadda da bakin sa da hadisi daga gurin sa cewa yana faɗa cewa Allahumma la mani a lima'a afaita wa la mu'ti lima mana'ata duk abinda ka bayar babu wanda ya isa ya hana abinda kuma ka hana babu wanda ya isa ya bayar wannan shi kaga ko da shi annabin ne in Allah ya hana abu shi bai sai doka ya ba wannan shi ne da irin wannan magana in ka faɗa kai wani kowo sai rugo da gudu. su billahi lazi duk abu ba yadda za a yi in dai magana sai aka ce ta shafi annabi wallahi ta haba dan uwa ba haka ake yin addini Allah subhanahu Ta'ala ya samu dace ana nuna cewa lokaci yayi za mu yi kokari mu tsaya a nan wajen wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته